babin farko da ya fara yin magana a kai shine azkarul istiqadi minan nau azkarul istiqadi minan nau a yanzu abin da zai fara yin magana a kai shine zikirran ainihin wato farkawa daga bacci a matsayin mutum musulmi yana da kyau kwance wajibi ne idan ya zo zai farka daga bacci ya yi addu'a kada mutum ya tashi daga bacci haka kawai ya je kama harkokinsa na rayuwa ba tare da ya yi addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ba na farko ya kawo alhamdulillahi alladhi ahayana ba'da ma amatana wa ilaihin nushur zan baiwaita alhamdulillahi alladhi ahayana ba'da ma amatana wa ilaihin nushur wannan huzaifa ibn al-yamani da albara'u ibn azib su suka ruwaito wannan riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi ya ce duk wanda ya tashi daga bacci ana so ya wannan addu'ar gajeriya godiya ta tabbata ga Allah da ya rayar mu alhamdulillah godiya tabbata ga Allah da ya rayar da mu kaga wannan yabo kenan ba da ma amatana bayan ya kashe mu